our brothers from Liberia who have come to grace this occasion. You are all indeed highly welcome. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar. yayin da ke marabtar tawagar kasar liberia lokacin bikin yaye wasu mayakan jiragen yaƙi na rundunonin sojin saman najeriya da liberia ya ce wannan karni na 21 ana fama da tashin hankali da galibi neman iko irin na siyasa ke janyo shi kuma ko da baya ga haka ta'addanci da tsigeranci su ma na ci gaba da samun gindin zama tun bayan yakin cacar baki a duniya rundunar sojin saman najeriya na ci gaba da taka rawa a ciki da wajen najeriya a yanzu haka haka tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro muna can muna rugurguza 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Da yake mai da jawabi, ministan tsaron liberia major general daniel zankai ya tuno irin rawar da najeriya ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasarsa lokacin yakin basasa a ƙasarmu na tuno irin sadaukarwa da najeriya ta yi mana ni kaina na amfana daga kwamandojin sojin najeriya lokacin da nake rike da babban hafsan hafsoshin sojojin liberia muna godiya saboda tallafin da aka yi mana a yau bayan shekaru goma sha biyar da janyewar dakarun samar da zaman lafiya a liberia mu ma yanzu mun aike da sojojinmu zuwa kasar mali don shiga tsakani from international peacekeeping scene that we have our troops in Mali today. Kaftin Abdulkarim Nuhu shine shugaban makarantar koyar da tukin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Ilorin da waɗannan sojoji suka kammala karatu a cikin ta. Akalla da gaya maka mu ne makaranta guda ko ta gwamnati ko ta private a duk Afirka wacce take da sojojin kasar suna training wani irin training koyarwa ko suna neman wani ilimi na da tukin jirgi a waje guda kuma mu ne makaranta ta farko a Afirka da muke da tukin jirgin mai sauka angulu da kuma mai tashi da fukashi ai abin alfahari ne ga ga Najeriya da kuma mu wannan dai shine karo na farko da rundunar sojan saman Liberia ta samu matuƙa jiragen yaƙi da Najeriya ta horar da su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.